muna soyayya ta aure da shiya sai ni ce ya tura gidanmu sai ya ce mana to daga nan da ya zo hira ya zo man da lemu kwara biyu shi gwada ni gwada sai ya ce in sha sai ni ce mashi sai na ta gida sai ce a ki sha mana ni kuma sai ya sha na shi ni ma sai na bude na sha to dan sha sai maye ya kama ni kwana ya kwashe ni ba sa abin da aka ci gaba ko nake falkowa ya yi amfani da niya sai ni ce mashi ka aikuwa ni ka rashin mutunci saboda ni ban yada yawan wanga abu ba ana nan wata sai ya bace mani ma'ana ciki ya shiga na sanar da shi na ce mutala kaga abun nan da muka yi ciki ya shiga gare ni sai ya ce to in zuwar da shi ya in kuma na yadda na fada ma wani zai kashe ni gaskiya wannan lamari eh wannan raya mun yi soyayya da abikyarta ɗab da ɗab suke ganga aure a biketa allah ya ma a ya wafati ta rasu yaren nan ta taɓa buɗe baki da kanta ta yi min bayanin cewa a to wannan aiki kusan abin da an namu guda ne shine mun saurari kowane bangare mu hannunta matsalar inda a daidai a yi ta shi a aikinmu wanda yake wannan matsala ce wadda babba koke ne suka yi na laihi kuma dole ne yanzu mu tabbatar da mun tura shi wurin 'yan sanda ya hau wani layi aisha shekarun kina to sai na kai ga ashira. to ga kikin zo a wannan kai asali ina ce ni iya asalin tsafi a ga kikin zo a wannan ofis me kawo ki to na zo na kawo korafi na dangance da murtala wanda ya so ni da aure muna soyayya ta aure da shi ya sai ni ce ya tura gidanmu sai ya ce mana to daga nan da ya zo hira ya zo da lemu kwara biyu shi gwada ni gwada sai ya ce in sha sai ni ce mashi sai na ta gida sai ce a ki sha mana ni kuma sai ya sha na shi ni ma sai na bude na sha to dan sha sai mai ya kama ni kwana ya kwashe ni ba sa abin da aka ci gaba ko nake falkowa ya yi amfani da niya. sai ni ce mashi ka aikuwa ni ka rashin mutunci saboda ni ban yada yin wanga abu ba ana nan wata sai ya ɓace mani ma'ana ciki ya shiga na sanar da shi na ce mutala kaga abun nan da muka yi ciki ya shiga gari ni sai ya ce to in zuwar da shi ya in kuma na yadda na faɗa ma wani zai kashe ni ka zan raka rayuwa mu mu yan kauye tsoro gani kai kashe ni da zai shi yasa abban bayyanar da shi ban faɗa mu kowa ba ciki ya ta girma ya ta girma da haihuwa ta kama yanzu nan allah ya samu na hannu wani ya samu hannu ya turo muna ina neman a bidan ma yaro matsayi ga ne a kin taba aure na taba aure ƴaƴan ki yanzu ƴaƴa na uku hudu dai sun da gwada yara sutu yanzu akwai uku lahiyayi suna nan akwai uku mm. a tun bayan da ya zuba maki wannan maganin mm. akwai wani abu da ƙara shiga tsakanin ku da shi ya a'a wani abu ƙara shiga tsakanin ku da shi ba na ma'amala eh tun daga wannan lokacin da muka yi wannan sai an kai ƙarshe hmm. to kun yi yunkuri kila a can ƙauyen kuke kokari ki sanar da wasu ko kuma wani abu haka to saboda ya ce zai kashe ni ban haɗa mu kowa ba gaskiya hmm. to kuma ba tilasta ke yi ba wai ba ba ki cika hayacin ki ko da yayi ya eh. lalata da kiya eh. a to yanzu da kin ka haihi dan dan shi dan dan wata ne nawa duka ta a gara ta wuce ma satin uku da haihuwa da yawa mm. wa ya dauki dawainiyar haihuwar ba wanda ya dauka mahaifiyata dai haka ne ita ta hawa dauka tun da har likita ma sai da an ka kira mani mm. amma sai dai mahaifiyata ta biya su mm. ba wanda ya dauki dawainiya to shi yanzu ya ce akan yaron to shi bai ce komi akan da tun da shi dai bai ce mamu komi ba ko da aka haihuwa ga tun da ko yanzu dai da ma an kama bayani sai ya nuna cewa shi bai sani ya to kuma ni shi na sani kuma shi ya aikata min haka baki taba ba kowa ki ba sai shi sai shi ya tun yaushe kun ka rabu da shi mijin naki rabuwa kin kai da shi ko kuma a ah, rasuwayi rabuwa ce ta haɗa mu da shi eh, tun yaushe kun karabu to yanzu dai da rabuwar mu da shi shekara ta uku kenan nake da rabuwa da mijinki eh ya ah, shigo cikin shekara ta uku akwai awo da yawanci hukuma ake yi a asibiti domin a tabbatar da cewa mutum dan ɗane ne ko ba dan ɗane ba ne mm. idan an ka ce a wannan awon kina shirye da awon na awon eh tunan da shi ni sani to ga kikin zo a ita wannan kungiya mi kike so su maki to ni dai ina so a yi awo a gano cewa dan da na mutala ne an sha abu ne ma'ana ya maɗa in suna zai mashi in ma ba suna zai mashi kagare an daraja da ba tuzartar da shi ba to Allah ya samu raji to bayan kun abin ga ya magana wurin da ya ce da zai aure ki tun da muka yi haka na ashi kenan ma daɗa batun magana aure ta ƙare shi ma in ya gane ko magana ma bai mana kan hanya sai da ya wuce in wucewa ta to Allah samu rance me ya cikakken sunanka Jamilu Tsafe ka daga murya Jamilu Tsafe shekarun ka nawa za su kai talatin da biyar to ga wannan baiwa Allah ta zo a wannan ofis tana koken cewa ka zo wurinta da sunan za ka aure ta daga karshe ka ɗauko kayan maye ka bata ta sha ka yi lalata da ita wanda yanzu har an waye gari ta haifi ɗan ɗa sanadiyar abin da kan mata me gaske abin gaske wannan lamari eh wannan raya mun yi soyayya da abikiyarta ɗab da ɗab suke ganga yan aure abikiyarta allah ma ya ƙofa ta rasu yaren nan ta taba bude baki da kanta ta yi min bayanin cewa a tunda allah ya anshi waccan baiwa allah tana son in taimaka mu ya wuri in nuna mata ba shi ne ba gabana a ranar duk da na ga baiwa allah nan ga hanya ganin wacce na kai mata don haka hankali na bai kwanta ba da wannan ta bude baki da kanta ta ce ma ko ta halin yaya in dai ta samu yartaka sosai mu ya aure haka muke da ita ana nan sai ga wannan abu mun yi zama da ita ya kai wuri uku ko hudu uku mun yi zama a wurin galadiman mun yi zama wurin dpo tsunami mun yi zama santara yanzu yau ina nan sai ga takarda an ce ana ah. nema nana kai ka taɓa soya da ita wannan ban taɓa soya da ita ba na da da abin keta to magana ka taɓa sa mata magani wurin da ka zo wurin ta ban taba kai unwan da ita ban taba ba baka taba unwan da ita ban taba ba magana to cewa da kace idan ta ce ka ce idan idan an haihu za a wai ko in ce idan ta kwaɗi ma wani za a kashe ta mai gaskiyar magana ban yi ba duk ba kai ba ban yi ba don a rayuwa ta ban hata hakan musulunci ne to yanzu gashi an zo a shi wannan ofis kuma duk abubuwan da ta faɗa ka ƙaryata yanzu kuma akwai kalar bincike da aka yi na zamani eh. na tabbatar da cewa ƙwayoyin halitta ɗa eh. na mutum ne yanzu ka shirya a yi wannan binciken a kanka yanzu kan hanya nake kan hanya ta a yi binciken nan kayan da ke ah, ka wani na yadda ranka ka da duk binciken za yi ai ranka to kai ba ka ganin cewa duk garin ko ba kai dai an namiji da tan maka zafi to ni abin da ni rike wancan soyayya da ne da abikiyarta ta nuna sai ta auren mm. kuma ni ba na hangen auren mm. don ba ni ganin ni kwata-kwata ba ta shigo tsari na ba saboda Allah mm. to ni ko ne kawai na rike amma duk binciken da za a yi domin allah na aminta a shi to idan binciken ya tabbatar da cewa kila a kai nan mata cikin kuma wancan nan naka ne ka yadda duk hukuncin da za a yanke ma a yanke maka ga a daga maka kafa da na ci ai dole ma in rungume shi dan an da an yi bincike abu ya kai karshe ai an gama ranka kai rani sunana kwamar salisu umar wanda mutanen zamfara sun kai sani da suna dan sulamasta tajan yau kuma ni ne shugaban kungiyar kare hakkin ɗan adam ta kasar reshen jihar zamfara kuma kungiya mai zaman kanta a jihar zamfara mai girma cewa ga wannan bayar allah ta zo da wannan bayan allah tana koken cewa ya samata maganin da ke gusar da hankali ga kaya ga abu lemu wanda ta sha hata jihar cinta ya yi amfani da ta ga hata yaro wanda kuma ya ce bai yarda da cewa shi wannan abu ba wanda shi ka nemi tattauna shi ya a ce bai yarda ba kuma ita hatta da cewa yunkurin sa a kashe ta ya yi shi yasa ta ke faɗi ta harko ya kuma haga al'amarin kuma ya za a shigo ciki domin tabbatar da cewa an yi matukar hanci to wannan aiki kusan abin da an namu guda ne shine mun saurari kowane bangare mu hannunta matsalar inda daidai a yi ta shi a aikinmu wanda yake wannan matsala ce wadda babba koke ne suka yi na laihi kuma dole ne yanzu mu tabbatar da mun tura shi wurin 'yan sanda ya hau wani layi saboda mu dai ba mu da hurumin bincike mu tabbatar da laihi ga wani ko kuma gane wani ya laihi ko bai ba dole 'yan sanda da wannan haki su ma daga wurin za su kai shi inda ya daidai a tabbatar mai laihi da laihi ko a kasa tabbatar mai laihi da laihi sai dai da muka yi daga nan din ko mun tura muna tura wakilanmu don su yocin brief su tsaya kusa duk abin za a yi tare da su don a tabbatar da adalci kowane bangare kada a hau wani layin da ba shi bayan allah yadda kuma daga yanzu na insha Allahu mun kira daga ofishin dpo central police station za mu yi masu transfer wannan case mu tsantsame hannuwan mu sai dai mu ci gaba da bibiya don tabbatar da adalci kuma dukkan masu neman mu suna neman mu a wannan ofis namu kambar plaza a gehen gwamnan house a gaban jari bola ko kuma ta namba wayan mu 49 4755 assalamu alaikum